Bangarorin PDP biyu na zargin juna da neman kafa sabuwar jam'iyya mai takin Mega Party da za ta fafata da APC a babban zaben Najeriya in Allah ya kai mu shekara ta tara. Shugaban kwamitin amintattu na PDP sanata Walid Jibrin ya ce baya tare da duk mai tunani ko da canza sunan PDP ne bari ma a je ga batun kafa sabuwar jam'iyya. Mu tattara kayan alatunmu da yake cikin gidanmu mu tafi mu bar ma Ahmadu Sharif wannan gidan wato mu bar mishi PDP. Mutumin da bai sha wahalar PDP ba, shigan shi PDP duka bai fi shekara biyu ba sannan sai mu soke sunan pdp mu ce wai mun bar ma madu sharif ai za mana allah ya isa mun yadda cewa gashi mun kafa kwamiti na gyara pdp kakakin bangaren sanata sharif na pdp ino bala ya ce bangaren makarfi ki kawo wannan batun saboda haka maganar da suke neman son ra'ayi ne neman a ruda juna a ruda ma jam'iyya neman wannan rikicin ta ci gaba don dama ai sun ce su suna so su fice su koma wata jam'iyya so muna ganin take-taken su na neman su koma wata jam'iyya najeriya din ne su yasa suka ce ba za su tattauna da mu ba amma kuma dama ba za mu ma neme su mu tattauna da su ba don mun gane cewa ba su sama me suke yi ba ba su da kaunan jam'iyya a zuciyarsu kowace umarni kuma aka yanke mu mun riga mun ba da kai cewa za mu bi saboda haka kowa ya yi hakuri bayan kotu ta yanke hukunci sai mu dawo mu zauna wanda sun ce ba za mu tattauna da su ba dama mun san ina ne suka dosa sai su tafi can mu kuma mu ci gaba da yin pdp yadda ya kamata a yi shi shin 'yan bangaren makarfi a halin yanzu suna ganin sun rabu da kwallon mangoro za su ci gaba da aiki ba tare da sharif ɗin ba tun hukuncin kotun koli da ya tura dan takarar sharif ya nata na makarfi a zaben gwamnan ondo ga sakataren shirye-shirye na kwamitin rikon pdp abdul ningi wanda ya ce har yanzu akwai sauran rina a matsala da mu da security tana nan a jike amma muna fatan allah tabaraka ta'ala zai kawo hanyar maslaha da warware wannan faɗan. domin ɗaya daga cikin abin da yake wa jama'iyyar koma ba jam'iyya shine wannan fadan kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baki ciki a cikin faɗan amma dai muna roƙon Allah tunda da ya fi ƙarfin kowa ya nuna 'yan uwanmu hanyar mu samu maslaha domin jama'iyya ta zauna dabda ginza ba zai yiwu ba kuma ba za mu yadda ba kuma ba zai yiwu a ce Najeriya jama'iyya ɗaya ke mulkin ta ba wannan ba duk wanda yake mafarkin wannan ya yawa kansa ƙarya ba zai yiwu ba ba za a iya ba kuma ba za mu ga wani rana a ce yau jama'iyya ɗaya ce ke Najeriya ba wannan ba zai yiwu ba ina so ka tabbatar ka ji daga wuri na kuma muna da yawa masu irin wannan ra'ayin masana siyasa na ganin ko dai PDP ta haɗe ba akwai yiwuwar bullar wata gagarumar jam'iyyar adawa adawa da manyan 'yan siyasan da na ciki na ciki tsakaninsu da gwamnatin APC za su kafa. To rikicin bangarewar PDP har yanzu helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza na nan a rufe da 'yan sanda na gadi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yawani abin da ke damuna, siyasa kasan mu ce ban tsoro. Ta hankalin gano bai kwance, kuma ga lokaci yana ga tahowa. Nan gaba nan kaɗa ana yin zaɓe, hawa har neman taruwa. Hmm.